humullahu الله ثواب wa husna ثواب akhira. Wallahu يحب المحسنين sai Allah ya ba su sakamakon duniya ta hanyar taimakonsu da ba su tabbata, ya kuma ba su sakamako mai kyau a lahira, ya yarda da su, ya ba su ni'ima da wamammiya a cikin aljannar jin daɗi. Allah yana son masu kyautatawa a cikin idanunsu da mu'amalar su.